bismillah bismillah summa salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu iga idan aka yi magana akan abin da ya shafi zamantakewa ta gidan aure hmm. gaskiya wani fage ne wanda iyakar nutsonka iyakar gwargwadon kwarewa iyakar nutsonka duk wani abu da zaka ambata zaka ambaci iyakar abin da ya zo maka ne zaka bar saura zuwa ga malamai ko masana waɗanda za su biyo baya wanda za su zo da irin waɗannan bayanai aka da shi mai gida ko yaushe abin da ake dubawa ya kamata ya san cewar shi fa kamar ɗan fulani shi magidanci kamar makiyayi ba ba zai yiwu ya ce don yana kiwo dabbar da yake kiwo idan ta fanɗari zuwa ga yin wani abu da ta ga dama ya batta zuwa gare shi ga aikata wancan abu ba hmm. haƙƙin sani ya zamanto idan sai yana kan dukkan dabbobin da ke kiwo wala Allah in bai mai da hankali ba a koyuwar ita dabbar sai ta fanɗari ta yi ɓanna wadda kuma laifin ɓannan yana koma zuwa ga shi makiyayi din ba za a ci ita dabba domin hankalinta ita dabba ba haƙiƙanin cikakki ba ne kamar namu na mutane ba haka su kansu mata gaskiya alhamdulillahi mutane ne kamar mazaje amma su hunna na ƙisatun fiddini wal akal su suna da tawaya da abin da shafi ta bangaren addini da kwakwalwa da tunani da hankali duk a wurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam su suna da na suna da nakasu abin da shafi ta bangaren addini kuma suna da nakasu ta bangaren kwakwalwa da hankalin su na san mutane dama a wannan gabar malamai sun san da hadisin ba su da bukata ka ce musu kaza da kaza amma sauran mukan mu al'umma za mu so mu san ko mu ƙara fahimta ya aka yi mace ta zamanto tana da nakasu ga addini ya aka yi mace ta kasance tana da nakasu ga hankali hankali mm. domin da yawa daga cikin mata rashin lissafin nan ne ya samu lokaci suke kokarin daidaita kansu da mazaje cewa duk abin da namiji ya yi za ta iya yi ba kowane abu ne namiji zai yake iya yi ba tunda shari'ar Allah ba haka ta tsara ba mm. sunnar Allah ba haka ta halicce mu ba su mata an halicce su ne da karkatacce a waza ta sama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su bushe ba suna na wannan a karkace ma'ana in ka ji daɗi da su ka ji daɗi su sai annabi ce fastausu bin nisa nisa'i khaira ku wata wasiya alheri ga su matan in ka duba yanzu mu a kowane lokaci namiji inda yana da hankalinsa da lafiyarsa zai gudanar da ibada ba tare da tawaya ba wanda su ko mata in suna period suna al'ada kaga dole sallah da azumi ya fada a kansu nan ma na kasiri in sun samu haihuwa nan ma ba za su yi ne da mm. suka saba yi ba kafin su haihu mm. in dai har akwai jinin bikin bai dauke ba kaga shi ma duk wannan na kasiri to irin waɗannan abubuwa da san za ga yanzu misali in suna shayarwa an ba su dama idan ba za su iya yin azumi ba za su cutu ko abin haihuwa su je cutu za su aji azumi shi ma na kasu ne to abubuwa suna da yawa waɗanda da muka kawo misalai in za a kawo nan fage na sai ga abubuwa da malamai za su ambata misalan su mm-hmm. kuma za a ga kwakwalwa su su mata ai tana da tawaya ta bangaren kwakwalwa mm-hmm. inda a ce ehm, kamar yanzu misali za ga za a kawo dabba a yanka ta ɗayan na tsaye a yanka ta ba ta da ta lura ba ka gani eh. to ai wannan alamun cosu na kasan kwakwalwa ne haka su kasu mata yanzu za ga wata yanzu wahalar da ta sha wurin haihuwa amma daga nan kuma zuwa wani lokaci har eh. ta mance da wannan wahalar tana magana ita ta ta sake ɗauko wani ciki eh, eh, <laughs> kamar wancan shirin da muka ai mata suka yi tafi suka yi ta bukatan cewa ya za a samu haihuwa din ya abin da sauransu kuma bayan sun taba haihuwa a baya kawai ɗan shekaru aka samu ɗan tazara har ta manta wannan wahala sai a ta manta kaga wannan shi kansa ai alamu ne ce inda a ce ana riƙe musu lissafin tsananin ba da bala'in da suka shiga a irin wannan yanayi mm. ai wata in ba ta ƙara yi